Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Masu sauraro Assalamu alaikum. Muhammad Awul Suleiman ne tare da sauran abokan aiki ke muku barka da warhaka da sake kasancewa da mu a wani sabon shirin Najeriya a yau. Rahotanni daga jihar Zamfara sun bayyana cewa kasurgumin ɗan ta'addan nan Bello Cirji ya tuba. ya kuma ɗauki azamar yaƙar waɗanda ke cikin aikin ta'addanci kai da fata. Lura da irin wannan tuba da awalin daudawa ya yi a kwanakin baya da kuma abin da ya biyo baya. Anya wannan tuba ta Bello a barkar ɓace kuwa, yaya za a yi da waɗanda ayyukan ta'addancin sai ɗaiɗaita? Ko akwai barazanar da wannan tuba tashi ke yi ga rayuwa da dukiyar al'umma? Waɗannan da maɗansu tambayoyin ne shirin Najeriya a yau na wannan lokaci ya mayar da hankali a kai. Mun faro ne da jin cikakken bayanin batun tuba da rungumar zaman lafiya da aka ce Bello Cirji ya yi daga bakin abokin aikinmu a jihar Zamfara. Sunana Shehu Umar kuma ni ne wakilin jaridar Daily Trust a Zamfara. Madalla. Malam Shehu rahotanni na fitowa daga jihar Zamfara cewa a ɗaya daga cikin shugabannin 'yan ta'addan nan Bello Turji ya rungumi zaman lafiya har kuma ya fara ɗaukan mataki akan sauran 'yan ta'addan da ba su rungumi wannan zaman lafiya ba. na daina satar mutane da kuma kashe su. Menene gaskiyar labarin? Na'am, shi mataimakin gwamnan jihar Zamfara shi ne ya bayyana haka a wani taro na tsaro da ƙungiyar ɗaliban jami'ar Madina suka shirya a nan Gusau. A wurin taron shi mataimakin na gwamna Sanata Hassan Muhammad Nasiha ya yi maganar cewa shi wannan fitaccen ɗan bindiga da ake kira Bello Turji, wanda tun asali yana da kamar daba shi da yaran shi a yankin Shinkafi da yankunan Zirmi da kuma yankuna na Sokoto da ƙananan hukumomi a jihar Sokoto da suka hada da Isa da Sabon Birni. Kamar Isa da Sabon Birni tana iyaka da ita shinkafin ne ta zamfara. Kuma shi Bello Turji daren shi shine suka kaman addabi wannan yanki ga baki da. To, a wurin wannan taro shi sanata Hassan Nasiha ya yi bayanin cewa shi Bello Turji ya rungumi zaman lafiya. Asali ma bayan ya rungumi zaman lafiya yanzu kamar shi yana faɗa ne da waɗanda suka ƙi yadda su rungumi zaman lafiya a cikin 'yan uwan shi 'yan bindiga. Kuma shi mataimakin gwamna sanata Hassan Nasiha ya ce kamar sati biyar da suka wuce ba a sami rahotanni na faɗa ko rikici ko kai hari ko kuma wani rikici tsakanin ƙabilun Fulani da Hausawa ba a waɗannan yankuna na shinkafi da zurmi da birnin magaji wanda hakan a tsawar shi ke nuni da yadda shi Bello Turjin ya rungumi cewa a zauna lafiya tunda dama shi ne da yaran shi suka kusan suke addabar wannan yanki gaba ɗaya. Na'am. To, amma kai a matsayinka na ɗan jarida kuma da kake nan zamfara ɗin, akwai rahotannin cewa ana samun irin waɗannan hare-hare ko kuma da gaske an daina samu? Akwai ko kwanakin baya akwai rahotannin da ke nuna cewa an tara hanyar da ta tashi daga ƙauran namo da zuwa ita shinkafi ɗin. Akan samu rahotannin tara hanya haka. kamar motoci haka na sufuri yan bindiga su dare su hudu musu wuta watakila masu ɗauki fasinjoji ko kuma mutanen da ke cikin waɗannan motoci na sufuri da ke bin wannan hanya duka ba wuce sati biyu ba an samu wannan rahoton na tara hanya da yin harbi haka to amma dai gasken magana shine um, rahoto na kaji an ce an kai mu wani ƙauye hari an hallaka mutane masu ɗimbin yawa kamar yadda aka shayi a baya ya ragu kwarai matuƙa da gaske ya ragu lallai har ita kanta zurmin ma mun daɗe ba mu samu rahotannin cewa an kai ma wani ƙauye hari shi mutane ko an kona gidaje ko an yi wani kamancin wannan ba to amma dai akwai rahotanni nan da can da ke nuna cewa ana zuwa kamar a hanya a tare a ɗauki mutum ko kuma wani ƙauye a ɗauki wannan dai abin da kira A ɗaukar mutane domin biyan kuɗin fansa hmm. akan yi a yankuna nan da can amma dai wannan irin abubuwan da suka faru a baya na zuwa kaga an kashe jama'a a ƙauyuka ko garuruwa an kona gidaje an kori mutane da sauransu haka da wannan an ɗan kwana biyu ba a ji waɗannan rahotannin ba. Na'am. To, jama'ar Zamfara yaya suka ji da wannan bayani? Ai, su jama'a na zamfara kullum musamman ma mutanen da ke zaune a irin waɗannan yankuna da 'yan bindiga suka addaba kullum babu abin da suke so irin su samu zaman lafiya hmm. kuma duk abin da za a yi don su su samu walwala mutane su je gonakinsu a bi hanyoyi babu dare babu rana mutane su zauna a ƙauyukansu su yi harkokinsu na da kullum A'a, suna baraba da duk irin waɗannan abubuwa sosai sosai kuma hmm. babu wanda kai su farin cikin saboda su ne suka fi shan wahala suka fi ɗanɗana kudar su suka san irin azabar da suke ciki don haka idan sun samu labarin wani cewa wani ɗan bindiga ya aje makaman shi kuma ya runguma zaman lafiya wannan labari ne da ke faranta musu rai kwarai da gaske tunda su suka kowa shan wahala da sanin irin azabar da suke ciki musamman shi bello turjin nan da ya yi ƙaurin suna wurin tare hanyoyi kisan mutane da kore mutane daga garuruwansu. To hmm. kaga idan aka ce shi daga gare shi misali an samu wannan kuma har ma aka ƙara da magana da ke cewa yana yaƙar waɗanda suka ƙi su rungumi zaman lafiya a cikin 'yar bindigar. To kaga wannan labari ne wani da gaske daga su jama'ar wannan yanki musamman. Shehu Umar Yari kenan wakilin kafar Daily Trust a Zamfara. A lokacin da Bello Tarji ke tsaka da ayyukan ta'addancinsa, an samu hasarar rayuka da dukiyoyi masu tarin yawa. Mun tuntuɓi gwamnatin jihar Zamfara don jin yadda wannan sulhu ya shiga tsakani da kuma yadda za a daidaita alaƙa tsakanin jama'ar da Bello Tarji ya zalunta a yayin ta'addancinsa. sai dai har lokacin haɗa wannan shiri gwamnatin jihar Zamfara ba ta amsa mana ba. Mun tuntuɓi mai baiwa gwamnan jihar shawara kan harkokin tsaro ya ce gaskiya ya kwana biyu rabon shi da Zamfara don haka ba zai iya cewa komai dangane da wannan ba. Mun kuma nemi kwamishinan yada labaran jihar Ibrahim Dosara shi kuma wayarsa ba ta shiga ba. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust. Za ku iya samun wannan shiri a Aminiya da dailytrust.com da facebook.com slash aminiyatrust sai kuma tatira.com slash aminiyatrust. Ko ta hanyoyin sauraron podcast wato Apple podcast da Google podcast da Buzzsprout da Spotify da kuma Tunin Radio a duk lokacin da kuke so. Haka kuma za a iya sauraron wannan shiri a Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo, da Nas FM a kan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa, da kuma ta Unity FM a kan mita 93.3 a Jos jihar Filato, da kuma ta Badegi Radio a kan mita 91 a Mina jihar Neja. Madalla Idan mai sauraro na biye da mu, shirin namu na yau ya mayar da hankali ne kan batun tubar kasar goman ɗan ta'addan nan, Bello Turji. Domin neman ƙarin haske ta mahangar masana kan yiwuwar tubar ɗan ta'adda, mun tuntuɓi wani masanin tsaro. Sunana da Yahuza Getso, masanin harkokin tsaro bincike da kuma tattarawa da ta'amali da bayanan sirri. Shugaban eh, rukunin kamfanonin da aka fi sani da Eagle Integrated Security and Logistics da ke birnin tarayya. To, wani abu ne mai matuƙar wahala, ana iya samu ɗan ta'adda ya tuba? To amma tabbacin harsashin tuban na shi ya tabbata wani abu ne mai matuƙar wahala bisa ga darussan da muka samu na cewar hatta waɗanda suka tuba ɗin suka dawo cikin mutane tuban muzuru suka yi. Wato inda suke mu'amala da ta'ammali da masu aikata laifuka waɗanda suke zaune a cikin dazuka suna samun musu da waɗansu bayanai ko ne daga hukumomin tsaro ko kuma daga wasu hukumomi ko kuma suka taimaka musu wajen ɗaukar waɗansu waɗanda suke samun musu da bayanai ta bayan gida waɗanda suka ci gaba da azabtar da wahalar da mutane. Na'am. A to lura da abubuwan da suka faru musamman a Zamfara yanzu ga labarai na mm. fitowa cewa wannan shahararren ɗan ta'adda Bello Sirji ya ce ya tuba har kuma ya fara ɗaukan mataki akan waɗanda suka ƙi tuba kamar yadda mataimakin gwamnan jihar ya bayyana. Kana ganin zai iya yiwa a daidai wannan lokacin a ce Bello Turji ya tuba? In kuma ya tuba waɗanne alamu ya kamata mu gani? Kasa akwai wani abu da ake cewa shafa labari shuni. Hmm. Wato su an shugabannin jihar Zamfara kamar sun ɗauki sauran 'yan Najeriya mutane ne waɗanda wato suke da kwakwalwa ko ciwon tafin hankali. saboda sun ta bada bayanai iri daban-daban akan abubuwan da suke fitowa da dabaru da hanyoyi da suka dinga yin mu'amala da su domin samar da mafita akan halin wato yanayi na abubuwan da suka sha faruwa yau da gobe. To in ko an ce turjiya tuba, to mun ji ya tuba. Wanne irin hukunci aka ɗauka akan shi kuma yaya za a yi a yafe ga wanda ya sanya mutane a cikin motar bus da ransu ya kunna musu wuta suna ƙonewa suna fasuwa yana ji yana yin dariya kuma ya za a yi da iyalai da dangogin waɗanda ya hallaka da garuruwan da ya kuna da dukiyoyin da ya lalata da jami'an tsaro waɗanda ya kashe kuma me ya tabbacin cewa ta samar wa da gwamnati wani abu wanda za a iya karɓa a matsayin fansa na bayanai na sirri waɗanda za a iya dogaro da su wanda za su zama su ne kariya da kuma dalilan da ya sa gwamnati ta yafe mishi. Ai wannan shine abin da ake cewa wai abin dariya wai yaro ya tsinci hakori. wani abu ne wanda zai zama mai matuƙar wahalar karɓa ga wato masu hankali da kuma wanda su san ciwon kansu. To alal misali dakta idan misali dan bindiga yana so zai tuba waɗannan hanyoyi ya kamata ya bi kuma wani hanyoyi gwamnati ya kamata su bi domin karɓar shi da kuma yadda da tuban nashi. To hanyoyin da ya kamata ya bi shine na farko dukkanin makaman da yake da su ya kawo su. Zo ya gaya wa gwamnati hanyoyin da ya bi ya mallaki waɗannan makaman da kuma waɗanda suka rinka bashi bayanai akan al'umma cewar yana da kaza a kai hari guri kaza wani jami'an tsaro sun to ta guri kaza a yi ambushin su ma'ana wato ya musu kwantan bauna da sauran duk irin waɗannan bayanan sai ya fito ya faɗe su kuma an tantance an tabbatar da cewar abin da ya faɗa ɗin gaskiya ne to shine za a iya samun abin da za a iya dogaro da shi kuma a iya tsayawa akan shi amma in ba haka ba babu yanda za a aikace da ni dan ta'adda ya ya tuba kuma ka ce min a karɓi tuban shi duk da ɓanna da da da yayi na kisan gilla da lalata dukiyoyi da sauran abubuwa makamantan waɗannan. Na'am. Saboda haka maganar a ce da ni ɗan ta'adda ba wannan labari ne. To, Dakta, gwamnatin jihar Zamfara ta ce Bello Tarjiya tuba har kuma ya fara ƙaddamar da hare-hare kan waɗanda suka ƙi tuba. A akwai wani hatsari da ya kamata a lura da shi? Akwai hatsari mai yawa matuka. Dalili shine ya aka yi da jinin waɗanda ya halaka shin dango sun zo sun rubuta takardu cewar sun yafe ko ko gwamnati tunda gwamnatin jihar Zamfara tana yin eh, wato abin da ake kira da shari'ar musulunci ta zo ta fanshi rayukan waɗanda ya ta'annata wa dukiya ya lalata ya kashe musu rayuka ta fanshe su ta hanyar samun musu da diya wacce za ta zama ita ce makwafa wato madogara da rayukansu tunda dai ai jiha ce da ake yin abin da ake da'awa da cewar ana yin shari'ar musulunci Da waɗannan shugabanni ya kamata mu tuna musu da cewar su ji tsoron Allah in ita gwamnati ta yafe su waɗanda aka yi wa laifi aka kashe musu iyaye aka yi wa matansu fyaɗe aka wulaƙanta a eh, tsofin cikinsu aka yi abubuwa waɗanda suke na saɓa doka da cin amana da cin zarafi da tozartarwa da musu dukiyoyi da hana su noma da karya musu zuciya da yin waɗansu abubuwa makamantan waɗannan su sun yafe hmm. in ba su yafe ba to kenan akwai akwai lauje cikin nadi akwai gyara saboda abin da zai faru shine abin da zai biyo baya za a samu matsalolin wato su dangogin waɗanda suka wato aka aka yi wa ta'annaci aka yi asarar dukiyoyi da rayukan ƴan uwansu su ma za su ƙwallaci yadda su turji suka rinka yin da'awa lokutan da suke fira da kafafun yada labarai da sauran makamantansu suke faɗin irin zalunci da abubuwa da aka yi wa fulani na ba daidai ba shi yasa suka fito suna ɗaukar fansa suna yin waɗannan abubuwa na ta'annaci da ta'addanci da suka yi. To hmm. irin shi ne kuma abin da zai faru wanda zai biyo baya wanda su ma al'ummar waɗanda su turji suka yi wa irin waɗannan laifukan su ma in dai matukar suna rayuwa suna ban ƙasa ko suna rayuwa a jihar Zamfara kurare to lallai za a samu lokaci wanda su ma za a kai musu har hare irin waɗannan. Dakta Yahuza Ahmad Getsa kenan wani masani mai bincike kuma mai sharhi akan harkokin tsaro a Najeriya. Masu sauraro ƙarshen shirin Najeriya a yau kenan na wannan lokaci. Sai mun sake haɗuwa a shiri na gaba da izinin Allah, yanzu a madadin abokan aiki na Halima Jumrau da Shehu Umar Yari a jihar Zamfara da duk waɗanda aka ji muryoyinsu a cikin shirin, sai kuma editan shirin Sagir Kano Sali. Muhammad Awul Suleiman ke cewa a huta lafiya.